haka kawai ta ji daɗi ya kamata, musamman ma da ta ga yana farin ciki na cin furot ɗin da yake a fuskarsa za ka gane ya ji daɗi sai da ya koshi sannan ya daina ci kallon sauran ta yi ya fi rabi ta ce ba ka so ne ta yi maganar da damuwa girgiza kai ya yi ta ce ka koshi sai ta ga ya gyaɗa mata kai murmushi ta yi har hakoranta na fitowa ta ɗauki ayaba ɗaya tana barewa ta kai bakinta zuciyar ta faratas gani ta ya zuba mata ido kamar ya samu tibi tana masa yanayi da wani abin da ya rasa ina ya taba sani dauke idanta ta yi daga gare shi domin ji ta yi ya mata nauyi kafin ta ce sunana Bilkis faɗi miji shiru yayi hakan ya sa ta dago Bilkis ta ji ya furta hakan dum ta ji wani irin abu ya bugi kirjinta ya soke ta tashi guda ta yi saurin dafe kirjinta tana limshe ido har yanzu abin da ta ji bai daina yawo a tsakanin kirjin nata ba ba ta jin tunda take a rayuwarta akwai wani mutum ko a ce wani bil'adama da ya iya furta sunanta cike da sauti mai daɗi da kayatarwa sama da sautin da ya fito daga wannan bakon garin da bata san ko shi waye ba bude idanta ta yi a hankali tana sauke numfashi bayan ta daidaita nutsuwarta sai ta tafa a hankali tana murmushi ta ce da kyau ka iya furtawa daidai murmushi yana Dauke kai Bilkis kuma ta ce murmushi yayi yana ɗauke kai Bilkis kuma ta ce Tom tunda kai baka san waye kai ba wani suna ya kamata in kira ka da shi karshen maganar ce ta makale a tsorace lokacin da ta jiyo muryar su lawali na doso inda suke da karnukansu suna ihu irin na mafarauta to to to to to to to tsirawa pink lips ta ido yayi tamkar wanda ya samu hoto yanda take motsa shi a hankali ya sake jan hankalinsa sai kawai ya fara murmushi a hankali ba tare da ya san dalilin hakan ba idan ta arafe bai san me take yi ba hatta su sarkewa take da na juna saboda matsin wajen da suka fake Ku kwaran motsi suka yi ana iya jin su ko a gansu bilkis kenan da tun bayan jiyowar tahowar su lawali ta miƙe a su kwane tana jan yarima yasar cikin wani kokon dutse da ke gefen su shigarsu ke da wuya kenan su lawali suka su wajen suna zagayewa domin neman namun daji kokon ba shi da wani faɗi bare girma akan yasa suka takure waje ɗaya ga baki ɗaya a ɓangaren ta a tsorace take musamman ma da ta hango tahowar lawali da ke magana yana kokarin tsayawa a gefen kokon da suke hakan ya karasa ta ruɗewa ta limshe ido da sauri jikinta na rawa tana yin addu'a a hankali tare da fatan a ce ba basu gansu ba domin kwakwaran motsi suka yi babu abin da zai hana a ganin babu abin da zai hana ganin su Karen lawali ne yake ta tsalle a wajen ya tafiya kamar yadda lawalin ya kore shi kafin kamar yadda lawalin ya kore shi kin tafiya yayi yana kokarin shigewa kokon Bilkis ta kanka mai rima Yasir da har yanzu bai daina kallanta ba ya ji ta yi masa wani irin wawuyar runguma ba shiri ya saki wani numfashi da bai shirya ba juyowa ya yayi kamar numfashi ya ji a gefensa yana shirin leka kokon abokinsa sale ya ce lawali babu mai iya kama dilan nan yasin sai kai don allah taho mu samu na karyawar safe lawali ya dawo da hankalinsa kan sale ya ce haba salele me akai akai wani dila kuma sale ya ce wannan sai ko manya manyan dawa ko kuke ji da komai murmushi lawali ya yi kansa na bugawa ya ce mu je mutumina yasin sai dai uwarsa ta haifi wani amma kam sai mun ci naman dalar nan yau sale yana haɗa hannayensa cike da kirari ya ce sai oga ina gwanin wani ganawa lawali ikon Allah wanda ya gagara dabbobi da aljanu ihun sauran matafiyan suka saka suna maganganu irin na mafarauta a haka suka bar wannan sararin inda su Bilkis suke ɓoye. kyakkyawar ajiyar zuciya Bilkis ta sake tana kokarin barin barin jikinsa ta ji ya rike ta gam dagowa ta soye nan ta kasa domin habarsa akan kanta yake Ha'a, sake ni mana, cewar Bilkis da ta fara kokarin kwace kanta. Idan sa almishe ya ɗora haɓarsa a kanta, yana cije lips a hankali. Jijjiga shi ta yi, ya sa shi ɗagowa a natse, yana kokarin matsawa sai dai wajen ya masa kaɗan. Alama ta yi kasa da ido zuwa wajen ta ce, Mu sun tafi. Tana gama faɗin haka ta fito, biyo bayan ta ya shi ma yana shafa sumar kansa. Duk kura ta hau kai saboda kokon da suka shiga. Bilkis mika masa ɗan kwalin kanta bayan ta cire ta ce, karɓi wannan ka goge kanka yayi kura ta yi da maganar tana masa nuni da kansa gani ta ya ya mutsa fuska yana buɗe gashin nasa da hannu sai kawai ta ga ya juya inda kogon inda kogin sa yake da sauri ta bi bayan nasa ta ce dakata kada fa ka faɗa wannan kogin yana da zurfi bai kula ta ba don haka kawai ya matsa jikin kogin yana tsugunnawa gefe ya fara kwara ruwan a kansa yana limshe ido har da hannayenta ta yi kawai ta jingina da wani dutse da ke gefe tana kallon yadda yake wanke kansa sai da ya gaji ya miƙe yana matse idanu bilkis ta miƙo masa ɗan kwalin agen ta ce to kashi ka goge ruwan karɓa ya yi babu musu ya fara gogewa a hankali har ya gama bilkis ta ja numfashi a nutse lokacin yana zaune akan wani dutse yana jefa wasu fararen duwatsu zuwa cikin ruwan gabansu ta ce ni tafi bai ɗago ya kalle ta ba bare ta saran zai yi magana bawan Allah ni zan tafi ta sake faɗar hakan da ɗan karfi har yanzu bai juyo ba hakan ya sa ta matso tana girgiza shi Hadi da ɗaga masa hannu alamar bye-bye. ba tare da ya sake wani furucin ba ta juya dan zuwa kauyen su yaya atika tsayawa yayi da jifan duwatsun kamar daga sama ta ji ya ce bilkis tsayawa ta yi haɗi da juyowa da mamaki sai kuma ta ga ya taho inda take kafe shi da ido ta yi ta ce kana bukatar wani abu ne girgiza kai yayi bilkis ta ce zaka bi ni ne Kiɗa mata kai yi alamar A. Eh. shiru ta yi tana nazarin yadda tafiyar tasu za ta kasance ita tunani take idan aka ganta da shi mai za ta ce wace irin amsa za ta ba wa mutane amma da ke kauyen su yaya atika ne tana ganin ba wani matsala za ta je da shi shi kenan ta furta hakan a takaice tana takawa a hankali shi ma ya bi bayanta Allah sarki wannan kenan a can kwaɗe ɓangaren masarautar Manaras da mamaki sarki Abdullahi ya dube ta a tsanake bai yi magana ba Hajiya Mairu ta yi saurin yin murmushi tana gyara zamanta ta ce, Allah ya baka yawa rai, kana ganin hakan ya yi maka? Mai martaba ya ce, me kike so kice Hajiya Mairu ta ce, ina nufin gani na yi binciken Yarima Yasir. Yana da muhimmancin da ba za a yi sakaci da shi har haka ba. Ina laifin ka samu kwararrun Amintattun ka a ɓoye su yi maka bincike a nutse. Ni a shawarata hakan shine zai fi. Ba wai ina koshe zaɓinka ba ne, tabbas ita ma uwar gidan sarki za ta iya amma ka san da yawan lokuta ba ta cika zama a kasar ba tumtaya binciken zai tafi a haka shiru mai martaba ya yi na wani lokaci yana nazarin hajiya mairo to amma zuciyarsa na bashi tabbacin mama sarauniya za ta iya domin ita din, ta kasance mai kaddamar da abin da ya sa ta cikin gaggawa ba tare da ta yi gardama ba koda kuwa ita kuwa a ce ba ta so sannan ita ce macen da bayan mahaifiyarsu bai ga mai kulawa da lamarinsu ba sama da ita ɗin don haka samson baya jin kodar bare fargaba akan miƙa mata lamarin yarima yasar da ya yi domin ya san za ta iya tuba nake ranka shi daɗe ina fatan ba laifi na yi ba game da labuzan da na gama furtawa yanzu hajiya mairo ta katse shirin da ya yi kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya girgiza kai a nitse. yana ga gyara kwanciyarsa domin ji yake kirjinsa na ɗaurewa a hankali ya ce ba ni da wata tantama ko shakku akan abin da na aikata domin hakan shine nake ganin ya dace ya furta mata hakan a takaice yana limshe ido a hankali ido ta zuba masa yanayin fuskar tana canzawa a hankali cije lipstick tana dan numfasawa ta miƙe bayan ta gyara masa hannunsa da ya karkace ta fito waje kadan ya rage su karo da jakadiya da ke bakin kofar tana matsawa da sauri sai yake take tamkar sabuwar kamu binta ta yi da ido tana watsa mata wani irin kallo jakadiya ta so sakanta ta ce kin fito kenan hajiya dan karamin tsaki hajiya mai rata ja kawai ba tare da ta tanka mata ba ta wuce sashin ta kai tsaye baby na na damu kwarai akan bacewar friend suwaima ta yatsa na fuska kamar za ta yi kuka ta ce ya nasir kullum da abin nake kwana a raina wallahi nasir da jiya ya dawo daga abuja bai ji labarin bacewar da wuri ba sai da ya iso gida shine kawai ya taho masarautar kai tsaye yanzu kuma za su fita da Suhaima yace amma a ce har yanzu ba a iya gano munafukan da suka yi garkuwa da prince ba Suhaima ta ce har yanzu binciken ake yi amma ni ina suspecting din wata sannan ku Suhaima na ji kamar kin ce kina suspecting din wata cewar Yari mai zit da isowarsa kenan wajen su zai wuce ya ji suna maganar zuciyarsa sai harbawa take yana washe bakin dole hannu Nasir ya mika masa suka gaisa yaushe a gari kwana biyu bana ganin ka Nasir Nasir ya ce eh ai bana garin naje Abuja Allah sarki sai kuma ka ji labari marar daɗi ko Yarima Yazid ya fur Yarima Yazid ya furta hakan fuskar sa dauke da alhenin abin kai kace har ransa yake jin babu daɗin rashin Yarima Yasir a jiyar zuciya Nasir ya sake zuciyarsa babu daɗi ya ce haka ne fata na Allah ya tona asirin masu sa hannu a cikin batar da Yarima yayi kasa amsawa Yarima Yazid yayi kana yayi yana duban Suhaima da sauri yace yauwa suwa yake ke suspect ki sanar man da wuri domin ya kamata a yi tsatsauran bincike a kansu Suhaima za ta yi magana Nasir ya ce no wannan ba mafita bane Yazid zato zunubi ne ko da a ce ya zama gaskiya kai tsaye bai kamata a ware gefe guda a ce za a yi bincike ba don kawai ana zargi kamata yayi a yi kan mai uwa da wabi babu wanda ya tsallake wannan binciken a kaf faɗin wannan masarautar Eto, eh kuma fa haka ne kana da gaskiya Nasir ya furta hakan da sauri-sauri yana gyara hular kansa ya ce ni bari na karasa fada yanzu Nasir ya gida kai kawai yana bin sa da kallo Suhaima ta sauke a jira zuciya Nasir ya ce irin wannan bebe ba komai ake magana a kai kai tsaye ba da mamaki ta ce ban gane abin da kake so ka ce ba ya Nasir Nasir ya ce ina nufin bai kamata ki juya alƙibla ɗaya ki ce nan ne kike zargi ba. Abu mai muhimmanci kamar wannan duka mutanen masarautar za ki haɗa. Kada ki cire kowa tunda kika ga an iya ɗauke Rima Yasir a cikin wannan daula ta masarauta mai cike da matakan tsaro ciki da waje. To ko ba karamin gagarumin manyan makiya yake da shi a katafaren ba baki ɗaya masarautar Manaras. Ya kamata a yi nazari sannan a zuba ido a nutse numfashi ta sauke a hankali tana jinjina maganar tashi a ranta tabbas yana da gaskiya ya zama dole su iya takunsu shigewa motar suka yi sannan suka fice daga masarautar gabaki daya mami mami yarima yazid ya furta hakan yana cille da hular kansa wacce ta sha rawani mikewa ta yi da sauri tana kallon yadda ya shigo fuskarsa a daure ta ce lafiya yazid zama ya akan kujera akan kujerar gabanta tuni bayan da ke falon suka fice ya ce mami wai har tsawon wannan har tsawon wani lokaci za a sauka kafin a ɗora ni akan wannan ƙargar mulkin mami ta saki ajiyar zuciya tana girgiza kai ta ce kash gaskiya ni ka ɗaga min hankali wallahi to me abin gaggawar ina ce tuntuni mun kawar da ciwon idan da ke mu. waye sani ma kila neman jeji naman jeji sun cinye shi ko yayi mushe tunda a yadda ka bani labari jejin da kuka bar shi akwai dabbobin daji a ciki dan sassauta fushin sa yayi kafin ya ce ni duk ba wannan ba mami mutanen nan fa ba a zaune suke ba har yanzu bincike suke akan bacewar sa har da cewar suna suspect din wata Kwalo ido kwarkwara Sa'adiya ta yi tana gyara zaman ta ce. sun faɗa maka wanda suke zargi girgiza kai Yarima Yazid yayi ce. no wannan banzan dan Maulan Nasir ya hana Suhaima ta sanar da ni tsaki kwarkwara sadiya ta ta ce tum kada ka damu zan yi maganin hakan kuma game da hawanka kujerar mulki nan da wani lokaci zaka iya hayewa domin akwai wani babban shiri da nake yi akan mai martaba sarki Abdullahi ko ka da shirin da ake yi a kansa gida kai yare mai zitiye yana murmushi haɗi da tuno kwalbar maganin da ta nuna masa kwanaki wanda za a rinka sirkawa sarki Abdullahi a cikin abin shansa ta yanda zai shanye ba tare da ya sani ba ba komai bane a wannan kwalbar face gubar sihiri guba ce wacce idan yana sha za ta rinka kakkarya masa garkuwan jikinsa a hankali tun yana jin karfin jikinsa zai dawo da kyar zai iya motsawa babu wanda zai fahimci guba ce ta yi sanadin hakan sai dai kowa ya yi tunanin tashin hankalin rashin yarima yazid yarima yasir ya sa shi faɗawa wannan yanayi a daidai wannan lokacin za a buƙaci ya yi murabus a ɗora yarima zid akan karagar mulkin masarautar Manaras. Allah sarki wannan kenan a can ko kauyen Jirago duk inda ta jefa kafarta haka shi ma yake jefa tashi kamar wani mai koyon tafiya yana binta a baya shiru ne ya ratsa tsakaninsu Bilkis ta juyo a nitse sai dakata yana jiran abin da za ta ce dawowa daidai sai tun hannunsa ta yi suka jeru sannan ta ce mu je bai musu ba haka suka ci gaba da tafiya a jere Bilkis ta ce na rasa da wani suna zan rinka kiranka bakon gari shiru ta yi shiru ta ji yayi bai yi magana ba hakan yasa ta ɗago tana kallon sa ta ga wani side din yake kallo kallon wajen ta yi sai ta ga wasu tattabaru ne kyawawa ke shawagi a wani shinge murmushi ta yi domin ta domin tattabara tana burge ta ta ce ko kuma kana da irinsa a yankinku sai a lokacin ya juyo yana kallonta sai kuma ya yatsina fuska a cikin ransa kamar ya san abin sai dai ya manta inda ya sani Bilkis ta ce mu je ka kama min. Ta yi maganar tana wucewa gaba suka nufi inda tattabarin ke shawagi. Ji yi, ya tsaya daga nesa yana harɗe hannayensa bai karasa jikin shangen ba. Bilkis ta waigo Bilkis ta waiwayo tana murmushi ta ce ko dai tsoro kake. Gani ta yayi murmushi bai yi magana ba kuma. Ɗauke idananta ta yi domin ji ta yi ƙirjinta. Ya buga a duk sanda ya yi murmushi. Haka ƙirjinta yake bugawa. hannu ta kai za ta kama su sai suka tashi ga baki ɗaya suna komawa wani side ɗin bilkis ta sake komawa wajen nan ma suka gudu joyowa ta yi tana haƙi ta ce ba zan iya ba wallahi mu tafi kada dare ya yi taɓi baki kawai ya yi ya bi bayanta ba tare da ya yi magana ba ɗan hararsa ta yi tana magana kasa kasa ta ce sai ka rinka wani fizgewa sai ka ce jinin sarauta to Allah dai ya rage wa aya zakinta da ba a san kuma me za ka yi ba ta karasa maganar tana juyowa gare shi sai kuma ta hango shi a baya ya tsaya cik fuskar a haɗe ta mamaki ta koma inda yake tana waro ido ta ce kai lafiya me ya faru kake bata rai banza yi da ita bai tanka ba bilkis ta ce magana nake fa ba za ka ce komai ba ne ni fa matsala ta da kai kenan a yi ta magana kamar wani dutse idan ka gaji ne ka yi zamanka dama ban nemi taimakon rakiyarka ba tana ida maganar ta juya a zuciye Bilkis ta ji ya furta sunanta da sauri yana jawo ta baya wata katuwar macijiya ce ta haro kansu kaɗan ya rage ta sari Bilkis ɗin Yarima Yasir ya cafke ta a gaggauce yana tsallakawa can gefe take santsi ya kwase shi suka fara gangarawa cikin ramuka da kwazazzabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda Bilkis ta rinka nanatawa kenan a ranta tana rantsa ido a daidai lokacin da ta ji ta garu da katon dutse da take ta saki karar azaba tana kara kankame Yarima yasar da shi ma ya ciwo a sassan jikinsa sun ɗauki tsawon lokaci suna gangarawa kafin suka tsinci kansu a wani ɓangare na wani dajin da ba su san inda yake ba inda Allah ya taimake su akwai kogi ta wajen hakan yasa Yarima yasar ya miƙe cikin dauriya yana cije lips ɗinsa ya cire bilkis a hankali da ta kankame shi yana isa gaban kogin ya ɗebo ruwa a hankali ya ɗebo ruwa a hannunsa yana watsa mata a kan fuskarta sai da ya yi hakan sau uku kafin bilkis ta ja doguwar ajiyar zuciya tana salati ja gefe ya yi zauna yana dafa goshi jini na fita a ciwukan da ya ji duk ya kurkurje sai cije yake cike da dauriya amma bai damu da ya gyara ciwon ba Bilkis da sai yanzu idan ta ya washe, ta ganta kwance a gefen Yarima Yasir da ya dafa goshi. Miƙewa dai da sauri sai kuma ta ji kanta ya sara yana zugi. Ya ilahi, ta furta hakan cike da azaba tana rantsa ido. Tubanta yi a tsanake, ya ga tana fitar da kwallar azaba, sai ya ji duk ta bashi tausayi. Ya matso kusa da ita, yana kokarin cire mata hijab ɗinta. Bilkis ta kama da sauri tana girgiza kai. Mamaki ne ya kama shi. To shi da zai taimaka mata, just want to help you ya furta hakan a natse yana sake kokarin cire mata hijab izuwa yanzu jiri ne ya fara ɗibanta hakan yasa ba ta da karfin hana shi don haka ya samu nasarar zare mata hijab din a hankali wani irin kakkauran yawo ya rima yasir ya haɗe a daidai lokacin da ya ci karo da kirjinta wanda ya ɗan hauro izuwa saman rigar da ke jikinta farare kal har sun fi sauran sassan jikin nata ma haske da alama biredin da ta saka ne yayi mata kaɗan